wannan wanda ya ce siyasa ta fi sallah kun tawajin Allah ya faɗi haka ko annabi wannan kun tawajin Allah ya ce siyasa ta fi sallah ko annabi wannan wanda ya ce mata su fito su yi zina su yi karatu kun tawajin Allah ya faɗi haka ko annabi wannan wanda ya ce jefa ƙuri'a ya fi hamsu salawati kun ji Allah ya faɗi haka ko annabi wannan wanda ya ce tsayuwar jefa ƙuri'a ya fi tsayuwar arfa kun tawajin Allah ya faɗi haka ko annabi wannan wanda ya ce Ah, kadiriya kafirci ne tijaniya kafirci ne salatul fati kafirci ne jawara kun taɓa jin Allah ya faɗi wannan fata ko annabi mun yadda ya zo muftin izana amma ba muftin musulunci Najeriya ba sai aka yi ta magana aka yi ta magana wazirin katsina sai ya ce ma dahiru da Allah a wuce zaɓe ya zo a imun biya ma dahiru zama yi nan har rana ta faɗi a wuce kawai zaɓe ya zana cewa lahi zaɓe bai zauna ba Allah kuma na faɗin wannan magana a matsayina na memba cikin wannan majalisa ta koli ta musulunci kuma ina wakiltar dukkan memban da bai zo ba kuma ina wakilta ma dukkan musulmin Najeriya da ba dan izala ba ba mu yadda ya zama musulunci ba sai da muftin izala ce da Allah abin da ya sa ba a shiya da kai baka jin turanci da ce gaskiya ne bana jin turanci chairman turanci ne secretary turanci ne treasurer turanci ne muftin ma turanci ne sura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 wannan alif lamim sabin nan suna daga cikin haruffan da allah yake ajiyewa a farkon sura wanda fassara su na gaskiya allah aram muradihi bi zalika ko da yake akwai waɗanda suke shiga ciki kamar saboda ayar da ayar ta ce wa ma ya lamu tawilahu illa allah war rasikuna to waɗansu za su yi magana in kuwa cewa wa ma ya lamu tawilahu illa allah an yi shiru to ba mu yi magana da alif dai ishara ne zuwa ga sunan allahu ishara zuwa ga sunan allahu zatin allahu lam karshen sunan jibrilu mim farkon sunan muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a alif lam mim sad kitab unzila ilayk sad shi kuma sadiqun muhammadun sadiqun الذي جاء بالصدق وصدق به هم المتقون كتاب wannan wani babban littafi ne unzila ilaika da aka saukar maka ya rasulullah fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin kada ka samu damuwa da kuntatar zuciya akan abubuwan da kafirai suke gaya maka akan isar da wannan aika ko karanta wannan littafi karka damu dama an saukar da shi tun zira bihi don ka yi gargaɗi da wannan littafin kuma ka yi albishir ka yi wa'azi ya zama wa'azi nina ga mummune wato wannan mun karanta rubu'i kenan an kasa ƙur'ani kashi hudu abinda mun karanta a isowa wannan sura shine mun karanta kashi hudu sauran kashi uku a ƙa'ida akwai sunayen allah guda biyar wanda suke cikin fatiha masu isharan arkamin islam akwai allahu in ka ce alhamdulillahi akwai allahu Rabbi alalami na akwai rabbu akwai arrahmanir rahim akwai arrahmanu akwai rahimu maliki yawmiddin akwai maliku wannan sunaye guda biyar allahu rabbu rahmanu rahimu maliku wannan sunaye guda biyar to da su Allah yake tasarrufi a cikin dukkan halittarsa ijadan wa idama a saboda haka sai kowane kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na alkur'ani sai a fara shi da alhamdu alhamdulillahi idan an zo yanzu surar da muka fito din da alhamdu ta ƙare ita ce alhamdu suratul an'ami farkon sura fatiha ita ce take dauke da allahu din alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu mai allahu wato daga nan har zuwa suratul an'ami abinda aka fi ba da karfi karanta da tauhidi musamman ma cikin suratul ali imrana in an zo an iso alhamdulillah sai kuma a koma cikin rabbu tun da yake an riga an yi allahu saura rabbu to nan ko zaka huwa rabbu kulli shay huwa rabbu kulli shay huwa rabbu kulli shay a cikin surar da muka fito sunan rabbu aka fi yawan amfani da shi saboda tarbiyyan halitta tarbiyyan eh, tsire-tsire tarbiyyan eh, dabbobi tarbiyyan komai da eh, inna Allah fa'alul habbi wan nabi yukhrij hayya min mayyit mukhrij mayyit min zalikum Allah in an yi so kuma suratul lan'am suratul kafi nan kuma sai amfani da ar-rahmanu nan kuma karkaran arrahman ake yawan faɗa musu cikin suratu suratul kafi inda suratul maryam arrahmanu daga nan har aje suratu saba'i alhamdu za a ce alhamdulillah na saba'i to sai a ɗauko fadiri a haɗa da saba'i din wuri ɗaya domin alhamdu na fadiri ya yi tsawo ba yadda za a iya zauna tare da suratul nasi gajeriya to sai aka haɗa su a nan aka ce su guda biyu kowane da alhamdunsa alhamdu na allahu shine fara ga alhamdu shine suratul an'ami ga alhamduna rahmanu shi ne suratul kahfi ga alhamduna rahimu shi suratul sabai ga alhamduna maliku shi ne suratul fadiri da kuma ya adawa in za a tashi sai a sa wani abu da ya karasa da sa'ad in za a kama saboda haka nan sai a alif lam sa'ad to in an je za a rubu'i na biyu kuma sai a sa a ha ya ayin sa'ad in an je na kusa da ƙarshe kuma sai a ce sa'ad wal ƙur'ani da zikir yanzu za mu shiga cikin rubu'i biyu din kenan kitabun wannan babban littafi ne unzila ilayka ya lai fala ya fi zai ka hajin kada damuwa da kuntata zuciya same ka saboda isar da wannan babban littafi zuwa ga halitta an saukar da shi tun zirafi don ka yi gargadi da shi wa zikire don ya zama wa'azi ilmi na ga gudunar ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tazakkarun ay bi zai min rabbikum ah, kamar yadda aka fara karshen sura da muka fito ma haka aka faɗa mana abi alqur'ani abi alqur'ani ittabi'u bima unzila ilaykum min rabbikum saukar muku daga Allah ubangiji shine alqur'ani bi alqur'ani wala tabi'u min dunihi awliya'a kada ku bar alƙur'ani ku ɗauki waɗansu auliya ku rika jin bin umarninsu jama'atu tafiyar alfiyatul kafira in sun zo na shirga na Allah ya kar abi waliyai wala ta tabi min duni auliya Allah ce kar abi waliyai iftira'an ala Allah ai Allah ya ce la tattakhizu aduwi wa ku auliya ko wani haka ba kar ku makiyina makiyanku na makiyanku kar ku mai da su waliyanku to ya ce kar mu yadda mu makiyanmu makiyansa mu mai da su waliyanmu ko kuma ce kar ku yadda ku bi masoya na masoyan ku kuma da su waliye Allah zai faɗi haka in ka juyar da karatu eh, ya ayyuhal la tattakhizu aduwwi wa kuma auliya ku ya ku ne kar ku dauki na ko na makiya kuma da su waliyan ku kuma ya kuma ce kar ku dauki na masoyan kuma da su waliyan Allah zai faɗi haka ya faɗi haka ya za a yi da wal mu'minuna wal mu'minatu auliya awliya ba'd muminai maza da mata waliyan juna ne duk waliyi masoyi majibinci yanzu ni din nan shehu tijjani shi waliyi na ne majibincin lamari na cikin ɗarika ni ku waliyinsa ne majibin lamarinsa masoyinsa kowanne wal muminuna wal muminatu ba'duhum ba ne muminai maza da mata dukkan su masoya juna ne majibintan juna ne kaga wannan aya in an karanta da wancan nafi'atul mukaffira din sai to sai ya zama sun saba Allah ku katun sa ba littafin da babu sabani ciki fala ta tafi min duni awliya kada ku zaɓi liyan shaidan ku bar Allah ku bi liyan shaidan ku bar Allah kar ku yi haka su ko liyan shaidan Allah ya faɗe su ai da yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون ما ورسوله أولئك سيرهبهم الله suna muri da abu wayan har wani abu suna tsaye da sallah wa yutuna zakata suna suna suna to waɗannan su ne mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awli ba'd waɗannan mutane Allah zai hana a bi su Allah zai hana a hada kai da su bai ba wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd su kuma ya ya'muruna bil munkari wayan in su murni da ayi istighfari ayi salatin annabi la ilaha illallah akula da sallah kula da alƙawari kula da iya kula da yan uwa wayannan ko ya muruna bil munkari duk mummunan abu suna umurni da shi karkai istighfari karkai salatin annabi karkai la ilaha karkai akwai wani wali in Allah يأمر بالمنكر وينهى وينهون عن المعروف زي سهانا ويكي وسهانا استغفار سهانا a النبي سهانا لا إله إلا da سهانا ويا زكاة المسلمين المسلمين يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويقبضون أيديهم kuma su kame hannunsu ne wajen taimako nasu ba fa nasiya mu ba sa zikiri sun mai da sunan Allah Allah kuma ya jefar da su kaga sifan su ga sifan waɗannan ga sifan waɗannan shi Qur'ani ayati ba labarin sa filla filla yake ba nuku nuku ba kullu kullu barakat da min awliya qalilan ma tazakkaru kaɗan kuke wa'azantuwa masu karɓar wa'azi ya ku kaɗan ne wannan karatun da aka bayar a nan za a fassara shi ƙarshen sura ƙarshen sura za ka ji allah ce ya ya gaya wa annabi inna waliyya allahu alladhi nazzala alkitaba wa yatawalla salihin wallahi sadqa min duni la tanzura kum wala muzun har zuwa ƙarshen ah, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثار ولا تكن من الغافلين كان أنصف أنت لازم أكرشن سورة سبدا أكو أولياء الله أكو أولياء الشيطان أولياء الله مؤمنين سميز سمين سمج من تنقى الأمر أولياء الشيطان هو أبر وشيطان هل لما تتذكر ومن قوية أهلكناها من قريتنا هلكناها فجاءها بأسنا بياتنا وهم قائلون فكم ليوا من قرية مدار قرية هلكناها مك متانين فجاءها بأسنا بياتنا أذابر متسوك أكنسو بياتا للدري suna bacci muka saukar musu da azaba manzonmu ya yi gargadi ya yi gargadi sun ya yi gargadi ya maimaita sun yi sun ji kai azabar da kake faɗa ta zo mana ta zo mana to sai mu turo azaba in ta zo sauka mai yiwuwa ne ta sauka da dirhum na'imu ko kuma duhanhum abu ko da hantsi lokacin da ake wasa san yawancin wasa na duniya daga karfe goma ake farawa in wasa na bikin duniya ne to ba su duhanhum abu ko azaba ta sauka musu bayatanhum na suna cikin bacci ko duhan da hantsi da ranar hum yal'abuna cikin cikin suna cikin wasa duk dai gafilai ne ake wa wannan sun gafara ne Ah, kan min ɗaya na halagna fa ha ba suna bayatu na hun ido ko da daddare ko lokacin da suke kai luna wato da rana. إياهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين وإن أذابت تاسوكا يا يا يا ذا da dai sun ce sun ki sun ki ƙarya kake azabar da kake wara ta zo ta same mu ta azabar ta zo ta sauka yaya suke faɗa ne amma kana da yi mu basuna lokacin da azabar ta sauka a kansu abubuwan da suke wada illa an qalu na kunna zalimin ce wallahi mun kan kanmu dama ya ce azaba za ta zo mu ne muka kan kanmu ce azaba ta zo gashi ta zo suna ce sun zalunci kansu su zo kira azaba gashi kuma azaba ta zo فلنسألن ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ubangiji ya ce wallahi za mu tambayi waɗanda muka aiki manzanni wajensu shin kuka bari har azaba ta sauka a kansu ko da daddare suna bacci ko da rana suna wasa shin ba ku isar da aika suka ji ba ne ba ku isar da aika ba ne sai ku zaɓa nasarar da zai ursula ilayhim sai mu tambayi tukuna waɗanda aka aika wajen su ɗin shin an isa muku da aika wa yau mai nadihim fa ya ƙulu ma za a jabta wani mursali fa mai tsale mu dan ba wai mazi mulati sa'alu idan sai a tambayi mutane shin mun aiki manzo mun aiki manzanni shin sun je sun gaya muku aika na da kuka yi muku mai kuka amsa ba ku ne kuka amsa a ba ta sauka ba ne kuka amsa ne ma za a wani mursali fa amiyat mu dan bawo a ranar lahira in an musu wannan tambaya amsa sai ta gagara ko bi sai ya bace musu babu amsa wani lokaci za su amsa lau kunna nasma'u auna kilma kunna fi asabi sai rashin hankalin mu ne shi ya sa muka yi karɓa, damuna da hankali damuna jin wazi lalle manzanni sun mana gargadi wani lokaci ko su musu su ce ma ja ana min bashirin wada na nazir ba wanda ya zo ya mana gargadi ba wanda ya zo ya gaya mana akwai lahira saboda halin lahira lokaci ne yake ɗaukan shekara dubu hamsin to ko shekara ɗaya ne a cikin watanni guda hudu sau uku ɗin nan za a ga bambanci wani lokaci lokacin zafi ne abin da ake nema wannan lokacin iya condition da ruwan sanyi da fanka wani lokaci ko lokacin ɗari ne abin da ake nema wannan lokaci barbuna da hita wani lokaci ko lokaci ne madaidaici to haka lahira ɗin lokaci lokaci ne saboda haka kake jin abubuwan wani lokaci sai ka ji ah, allah ce wala yus'alu an zunubi bil ba wanda zai tambaye su laifinsu ba za a tambaye su laifinsu ba to ba za ta tambaye su laifin su din nan ba saboda duk abin da suka aikata ai Allah yana sane da shi ba sai ya sa an tambaye su ba ya sani to a lokacin da aka ce za a fa nas'alan nan kursi da ilaihim wa nas'alan nan mursal lokacin kuwa a lokacin za a yi musu za a ai ku ka jawo wa kanku ku ka jawo a tambaye su a zarge su ku ka jawo wa kanku an gaya muku kun sannan kuma wa nas'alan al mursalina su kuma manzanin su ma za mu tambaye su yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ranar lahira za mu tara manzanni mu ce musu wai da kuka isar da aika na da me mutane suka amsa muku yawma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana sai su imauce saboda jalalar Allah sai ba mu sani ba innaka anta allamul ghuyub Allah ai ba sai ka tambaya ba kafi kowa sani abin da ke boye ma ka sani balle bayanan ne to a irin wannan ne cewa ubangiji ya san komai ko a boye ko a bayyana din nan bai da bukata ya tambaye su kuma saboda tabbatar da hujja sai ya tambaye su da zai فنسألن الذين أرسل إليهم mursalin المرسلين فلنقصن عليهم لنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن عليهم بعلم kuma za mu bibiyi abin da suka aikata kowa da kowa sai mun bibi ɗai-ɗai-ɗai-ɗai abin da ya aikata bi ilmin domin a cikin sanin mu suka aikata komai da komai a cikin sanin mu suka aikata komai komai wa ma kunna ga'ibi don ni ban taɓa ya ba in ji Allah nan an bai malamai guda biyu haƙƙinsu akwai malamai masu cewa duk inda Allah ya ce wa na aqrabu ilayhi minkum ko ah, huwa ma'akun sai ce bi ilmi sai ce bi ilmi Allah duk inda kake kana tare da Allah sai su ce bi ilmi da iliminsa da iliminsa da iliminsa to ina ya tafi yabar iliminsa ko shi yana ina ne ya tura iliminsa wani wuri to masu cewa bi ilmi kenan bi ilmi bi ilmi in an ce huwa ma'akun aina ma ma ma'ahu aina ma ka bi ilmihi bi ilmihi to an ce da iliminsa ne to shi yana ina ne ya turo iliminsa kaga masu yin hujja bi ilmihi kenan wa ma kunna ghaibina tunda Allah ce ni ban taba buya ba ashe bi zatihi ne duk inda yake tare da komai na tare da komai bi zatihi ne ba bi ilmihi kadai ba ko ina ana faɗin irin wannan sai faɗi guda biyu ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ونعلم ما توسوس به نفسه بإلمه نيكينا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن كما ne نيكي مغانا to bi zati komi Allah yana tare da komi komi ba ba ilmihi da sanin sa kadai ba yana tare da komai ta inda hankali ba zai iya kamawa ba domin ba a sifanta Allah da sifofin talikai sifofin talikai in kana tare da abu ko kana gabansa ko kana bayansa ko kana kudunsa ko kana arewansa ko kana sama da shi ko kana ƙasa da shi tuni kana tare da shi amma allah duk waɗannan jihohi sun koru gare shi abu ne wanda yake hankali ba zai iya kamuwa ba komi yana tare da allah allah yana tare da komi ko baya gauraye da komai balle ya haɗu da komai ya zama kamar komai komi daban ne komi daban ne shi daban babu ittihad ittihad waɗansu in majizubai sun yi magana suke ai wannan nihilatu ittihad ne nihilatu alil zayyi wal ilhadi kazalika alqawlu bil ittihad nihilatu alil zayyi wal ilhadi duk wanda ya ce Allah da talikai sun haɗu sun zama abu ɗaya ya bata Allah daban talikai daban yana tare da su ko baya gaure da su subhanahu wata'ala yanzu ko yaro mai shekara goma ko tara ko takwas sai ka yanka takardu kyawawa masu kyakkyawan zane ka yi daidai da takardun kuɗi sai ka ajiye su a cikin ko wani kwando ko cikin wata roba ka ce ka je ka ɗauko mini ka ɗauko min takardun kuɗi in ya je takardu zai ɗauko ko takardun kuɗi to ai kaga takardun kuɗi ba yadda za su gaure cikin wasu takardu su zama iri da ko yaro zai bambance takardun kuɗi ma kenan sun gaure da takardu an je ɗauko takardun kuɗi an ce su ne takardu wancan su ne takardun kuɗi wannan sunan su takardu ya Allah zai haɗu da talikai su zama abu ɗaya subhanallah Allah shi kadai ne ina tare da komi kuma a yadda yadda yadda ya sani yadda ba mu sani ba subhanahu wataala amma kun da ga Allah ce ni ban ta buya ba anan kuma annabi ya ce huwa al-awwalu laysa qablahu shay'un Allah shi ne na farko babu wani abu kafin Allah Allah shi ne na farkon komi wal'afiru shi ne na ƙarshe wanda ƙarshensa ba komi a ƙarshensa wato farkonsa ba da farko ƙarshensa ba da ƙarshe huwa zahir laysa fawqa shay'un Allah shine a bayyane ba wani abin da ya isa ya rufe Allah huwa zahir laysa fawqa shay'un ba wani abu wanda zai rufe Allah kamar yadda ya faɗa nan ma kunna ga'ibin ni ba ta buya ba amma kuma huwa shi shine a boye wanda ido ba zai iya ganin sa ba kai kuma baka da wani abin duba abu sai ido ido kuma zai iya duba ganin sa ba gashi a fili amma ido ka bai sai gan shi ba idon ka bai isa ya gan shi amma gashi a fili waye isa ya koya Allah huwa zahir laysa wa qaw shay'u kuma kunna ga'ibi sai yi bata uya ba kuma ka yadda abin da ya fara duka mana to amma idon ka zai iya ganin sa ba la tudriku al-absar huwa yudriku al-absar huwa al-latif al-khabir wal wazn yawma idan an yi tashin kiyama ranar da za a tambayi manzanni mai ku isar da aikana da kuka isar yaya aka ce muku ku bayina manzanni na sun isar muku da aikana da suka isar da aika me kuka amsa musu ranar tashin kiyama ne wal waznu yawmazin arhaq hakika wannan rana ba akwai au za a auna kaya za a auna kaya kuma aun wato sai an auna mutanen kamun auna kayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ce zaka ga an zo da kato dogo mai kauri mai kaurin jiki kunun sharubun mai yawan abinci mai yawan shan abin sha amma da an dora akan sikeli ba zai kai nauyin fuffukin sauro ba don shi ba komai ba ne an auna mutane sannan a kawo kayan su kuma a auna shi wanda yake da la'ila cikin zuciyarsa yana da kayan nauyi wanda ba shi da shi kuma bai kai fuffukin sauro nauyi ba kawan sabirin mawazinuhu wanda mizaninsa ya yi nauyi fa ulaika humul muflihuna wannan su ne masu babban rabo masu shiga aljanna Allah zai halicci nauyi a jikin aiki mai kyau ya halicci rashin nauyi a jikin mummunan aiki mummunan aiki aka ɗora shi ba zai ja ba kyakkyawan aiki an dora shi sai an riga an sa masa nauyi sai ya ja ah, manzo Allah yana cewa ranar lahira sai a fito da takardu maddal basar duk iyakan inda ka duba duk takardun nan su ne aka fito da su na mutum a kawo za a auna sai a tambayi mutum a kaga wannan duka aikin ka ne ko akwai abin da kake musawa a ciki ba da iko ya musa nan sai a kawo wata 'yan takarda karama an ɗora wannan takardu masu yawan na akan sikeli sai a kawo takarda karama sai a ɗora akan sikeli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an dora sai ta ja wannan takardu masu yawan nan sai aka tambaye shi takardan nan karama menene cikin ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ji tsoro ya ji tsoro sai Allah ya ce ai kana da ajiya a wurina sai ya fitar masa da kalimar la ilaha illallah ya dora masa akan sai sai sikelin sai ya janye ya janye miyagun ayyuka saboda karfin la ilaha illallah da nauyinta aka auna wani kuma an auna masa ayyukansa masu kyau suka janye sai ga wata kalma wanda ya taba gaya ubansa uf Allah wadai to sai wannan kalmar ta zo sai ta sauka akan kyawun aikin sai munanan aikin sai suka ja suka ja sai Allah ya ce a tafi da shi wuta ya gaya ubansa bakar magana kalmar bakar magana mafi kankan da ya gaya ubansa ita ta zo ta ja nauyin miyagun aikinsa suka janye kyawawan ana tafiya da shi za a je da wuta ya fiye da shi wuta sai ya ce malaku rudduni ila rabbi rudduni ila rabbi kuma ita ni wajen ubangiji na kuma ita ni wajen ubangiji na sai Allah ce malaku gaya masa me yake so ya gaya mini in an kun kawo shi waje na ku kawo shi da kawo shi wajen Allah sai ce Allah ubangiji na ka tura ni in je wuta na ɗauki hanya zan je wuta sai na gaba bana wani shi ana tura shi zai tafi wuta abin da nake so ka ɗebi dukkan miyagun ayyukansa ka haɗa da miyagun ayyukana ka tura ni wuta shi ka dawo da shi ka sa shi aljanna abin da nake so kenan eh ya aka yi ka zame masa mara biyayya a duniya ka zo ka yi masa biyayya a lahira to shi kenan ma hannunsa ku tafi aljanna wani kuma an auna masa kayansa sauran lada guda ɗaya kawai ya yi rinjaye sai abin ya yi daidai ga muna ga na ga kyawa sun yi daidai ba rinjaye sai allah ce to lada guda ɗaya za ka nemo kasa sai ya ja ka tafi ka nema ko za ka samu idon sani filin kiyama ne ba yana yawo in ya zo ya gaya wani to allah a bani lada guda ɗaya je abin da ya hana ni kenan in samu takarduna ta ka wuce ni ba auna mai kai gara kai an auna maka kasan inda kake ina yawo ina ne sai ya samu wani mutum shi kuma ga kayansa dukkan zunubai ne ladansa ɗaya ne tak da ya gama sai bari maimakon mai biyu babu ɗauki ɗayan ka je a dora maka kai kam ka shiga aljanna sai ya ɗauki ɗayan ya je da aka ɗora shi kenan sai sikeli ya ja sai aka bai takardun shiga aljanna sai Allah ce ina ka samu wannan alheri a wannan wuri mai wuya sai wani mutum ne shi kuma yadda ɗaya ne ya kasa mini shi ko ɗayan ne kawai yake da shi sai ya ce maimakon mu bi babu in ɗauka an zo cika na in samu shiga aljanna Allah ce to an yafe ka an baka aljanna amma an baka ceton mutum ɗaya sai ce ya ɗauko wancan mutumin shi shanin lahira wato kyakkyawan hali kyakkyawan hali yana amfani duniya da lahira kamar yadda manzo Allah ya fada ummu salma ummu salma manzo Allah ya aure ta ne bazawara bayan ta gama ta kaba to tana jin daɗin zama da manzon Allah tana so ta ji kwakwaf shin ya rasulullah mu mata musulmi za mu shiga aljanna mace in ta yi maza biyu ko uku ko hudu dukkan su musulmi ne ba shiga aljanna da wa za ta je aljanna din ne tana so ne ta ji za a mai da ita wajen abu salma ne ko za a bar ta fada manzo Allah ce ai za a jera za a jera mata mazan ne a gabanta ce dukkan ku yan aljanna za su tafi aljanna ke ki zabi wanda kike so duk ku tafi tare sai ta ce ma'adanna ma'adanna sai annabi ya ce mata kin ga kyakkyawan hali yayi yi amfani a duniya yayi yi amfani a lahira mutane su riga yin kyawawan halaye kyawawan halaye wa innaka lana khuluqin azim babban abin da Allah ya bi annabi da shi babu kaman kyawawan halaye kyan hali mutum riga yin kyan hali shine musulunci kyan hali tsakaninka da Allah Allahu akbar tsakaninka da mutane bayin Allah assalamu alaikum ka nemi amfanan mutane in ka kaza to kar kai musu shari kar kai musu shari shine kyakkyawan hali. Ah, rajul yamzil haqq kuma sabaran mawazinuhu fa ulaika hum muflihun wa khaffat

wanda dai ma'auninsa ya yi nauyi kaji ya zama dan aljanna da dama in kaji huna to ka dafla har nuna har zuwa ulaka wal warisuna alladhina da firdausa to wanda ma'auninsa ya yi rashin nauyi fa zunubai ne su kuma ya za a yi da su ka suru an kuzau wannan su riga sun yi asaran rayukansu a wani wuya ce duk da iyalansu sun yi asaran rayuwarsu ta tafi a banza su suka yi asaran rayukansu bima kanu bi ayatina yazlimuna saboda zaluncin da suke yi na ƙaryata ayoyinmu shi yasa kuka ɗauki hanyar zuwa wuta Allah kiyaye mu ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش dalilan ma tashkurun wadagar haƙiƙa kamar yadda muka karanta a ƙarshen sura zai ji ja'alakum khala'ifa fil ah, Allah ya ce mun ba ku dama na zama a bayan ƙasa ƙasa ce gashi dama an yi wadar da a halil anani dama ƙasar an shimfiɗa ta ne don talikai to mun ba ku dama ƙasar ku zauna a kanta ba ta zama kamar dutse ba balle ku kasa tona shadda ku kasa tona rijiya ku kasa tona wani wani foundation ba ta zama kamar tabo ba balle a kasa zama a cikinta ba ta zama rairayi gaba ba balle a kasa yin gini a kanta ta yi daidai da bukatun bukatunku makanna kun gardi wajen larakun biya ma'aish kuma bayan mun ba ku daman zama akan kasan ta yi daidai ta dace da ɗabi'ar zamanku sai muka sanya abincin ma yana cikinta ita take tsirar da abinci bayan Allah ya sako ruwa ita kuma ta tsirar muku da abinci mata hallakun wani amiku abincinku da abincin dabbobinku duk mu muke yin wannan wajen lara ku biya ma shi kalilan ma ta shukuru amma duk da haka ake ku yi godiya sai ya zama masu godiya yan kaɗan ne masu godiya ولقد خلقناكم ثم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا illa فسجدوا lam yakun min as-sajidin wa ولقد حقيقة kamun a ce an halicci ƙasa an ai an ba mu dama mu zauna a kanta ai da farko ma Allah ce ni ne na halicce ku in yana magana da nunul azamati mu muka halicce ku yana amfani da girmansa ce mu muka halicce ku wadakar haƙiƙa karannakum mu muka halicce ku Ah, Allah ya halicci kakanmu Adam sun masauwar naku ya suranta shi ya halicce shi da ruwa da taɓo ya halicce shi sannan ya suranta shi kyakkyawan sura yi ah, suratun ma raka ba haka mu ma bayan an halicci adam ɗin mu ma haka Allah ya halicce ma cikin iyayen a cikin kowa aka halicce cikin uwarsa domin ba uban mutum ne yake halittarsa a cikin yana jinjiri a cikin uwarsa ba saboda haka ne ashe kenan kuskure ne a ce duk annabi isa ba shi da uba wai allah ne ubansa allah ba shi da ɗa wato ai uban uban yaron ai abin da aka saba yi din nan shine ya saba ne yau da kullum ya san ma lokacin da aka hada ruwan mani ya zama gudan jini ya zama tsoka ya zama kashi ya zama rabtar mutum ya zama dan adam ya zama mai rai ya zama ya shirya masa komai da uban ya sani ya san lokacin da aka yi wannan wani ne ya yi allah to allah da ya kera annabi isa cikin maryamu shi ya kera kowane jinjiri a cikin uwarsa uba dai ba abin da ya yi sai abin da aka saba nan kawai ubangiji yana tambayar mu a faratu matum nun a antum ta faɗi ƙona o amnan khalibun wai na tambayar ku mani da kuke zubawa a cikin cikin matan ku ku kuke halittar jinjirin ne ko ni halittarsa ai kai ne Allah kai ne mai halittarsa ashe kamar yadda Allah shi ne ya kera jinjiri annabi Isa mai girma a cikin mahaifiyarsa Maryamu haka ya kera kowane jinjiri a cikin uwarsa abin da yake tsakanin Allah da kowane jinjiri shi ke tsakanin Allah da annabi Isa ubangijinsa ne ba ubansa ba bane wargar naku hakika mun halice ku sun masauwar naku muka suranta kuka daidaita surarku ta zama daidai sun makunna ilmana ake tasjudu li adam bayan ubangiji tabaraka ta'ala ya tara ya tara ƙasa ya tara kasa saboda haka da ke jan qur'ani wani lokaci a ce min turabin wani lokaci a ce min dinin wani lokaci min salsalin wani lokaci min hamayin masnunin wani lokaci min dinin lazimin kuma duk dai gaba ɗaya ɗan adam ɗin ne saboda haka kafirin china suka ce wai ba su gane karatun ba su gane maganar qur'ani ba wai qur'ani ya ce wani wuri ya ce an halicci mutum da ƙasa wani wuri a ce an halicci mutum da ruwa wani wuri ya ce an halicci mutum da tabo wani wuri a ce an halicci mutum da tabo mai mannewa wani wuri a ce an halicce shi kamar yadda ake littan turu mai in ka kwankwasa za ka kan kan kan to wanne za a rige a yi ɗaya ne ƙasa dai lokacin da ba zuwa mata ruwa ba sunan ta mai ƙasa in an ɗauko ruwan tun ba zuba shi akan ƙasa ba mai sunansa ruwa in an haɗa su an kwaɓa mai sunan abin tabo idan ya daɗe an nuka shi har yana wari kamar yadda an nuka ƙasa taɓo yana wari da hama'in masnuni ya yi baƙi din nan mai taɓo in ya manne yana mannewa a jikin wanda ya taɓa sunansa da ya taɓo ne har yanzu in an gama halittarsa ya nuna an ƙwanƙwanƙwasa min salsali yadda ake ƙwanƙwasa tukunya ji kan kan kan kan menene har yanzu mutum ɗin ne dai tabon ne dai sai a busa masa rai shi adam din kenan mu kuma a wayannan lokatai na adam shi shekara arba'in arba'in ake ɗauka mu kuwa kwana arba'in arba'in ake ɗauka har sau bakwai shi aduwaran nasa shekara arba'in arba'in ne sau bakwai mu kuwa namu cikin uwarmu kwana arba'in arba'in ne sau bakwai aihuwa na normal kenan amma akan haifi yaro yana da wata shida ciki akan haife shi ko bayan shekara biyu ko bayan shekara uku duk da rufin asiri ne na Allah amma nomar wanda dai aka saba da shi ne ah, bakwai sau arba'in shi ne wata tara da kwana goma sun muƙulla lil mala'ikati jidu li adam da aka kera annabi adam Allah ya nuna mala'iku ga wanda nake so in kai shi bayan ƙasa in mai da shi salifa na a bayan ƙasa to ninka da malamai suka dube shi suka ga wasu abubuwa guda uku a jikinsa manya-manya ɗaya hankali ɗaya sha'awa ɗaya fishi sai suka ce ya Allah ubangiji wannan mutumin in ka gai shi duniya ba abin kirkin da za a yi fishin nan in ya danne hankali duk sharrin da baka so sai an aikata inda fishi ya danne hankali ba irin zubar da jini da ba za a yi ba kwaɗayin nan sha'awar nan in ya danne hankali babu nan da ba za a iya yi ba to muka ganin mu a ta tsalu biya man yusir biya wa yasu kuddima wa na nusabbihu bi sabbihi bi kadu an sulaka Allah ce ni alam ma da ta alam ai na sa da ba ku sani ba wa'annan dama kayan aikin shugaba ne ai dole shugaba sai yana da hankali kuma dole shugaba sai yana da kwaɗayi kuma dole shugaba sai yana da fishi in ba da hankali bai sama yi magana da shi ba to in ba da kwaɗayi ya yi gida ɗaya ɗaki ɗaya mace ɗaya shugaban jama'a ne in jama'a sun zo ina za su kwana gashi ana ruwa amma yana da gidaje iri-iri ba ba kowa sai a kai shi masauki ba shi kadai ne kuma gidajensa ne saboda yawan kuɗi ya handa mai gidaje nasa ne kuma yaki ɗaya kawai yake kwana to ya ce ya ishe shi ina zuwa saukar da sa to shine saboda kuɗayinsa ya yi gidaje da yawa ya yi abinci da yawa ya yi sutura da yawa saboda jama'arsa to shine kuɗayin fishi kuma in bai da fishi ai ba zai iya shari'a tsakanin mutane ba an karya haƙorin wannan yayi dariya saboda ba fishi a zuciyarsa an karya hannu wannan yayi dariya ba komai ba komai to yaushe zai shari'a yi duk kayan aiki na hankali kayan aikin shugaba ne in ba yi da shi ba ba zai zama shugaba ba kuma kwaɗayin abu mai yawa halin shugaba ne domin saboda jama'arsa in kaga mutum yana ɗauke da damin ciyawa ko damin harawa ba zuwa zai yi ci ba zai kai wani mutumin sa ne ko doki ko jaki ko da saboda dole mai shugaba ya zama yana da dole kuma ya zama fishi saboda ya fishi da fishin wani da an jiwa wani mutum ciwo sai ya ji kamar shi aka jiwa shi dole sai ya yi hukunci ya adalci wani karkarar naku sun masa naku da aka yi haka allah ce na sa da ku sani ba shikenan sai ya ka sai suka koma waje daya suka ce ya ubangiji yayi abin da ya ga dama ko bi ya kawo da yi mun riga abin kuma mun yi mun yi ibada mun sa abin da bai sani ba sai Allah ya kawo Adam din ya cusa masa ilimin da mara'iku ba sani ba sai ya nuna mara'iku abubuwa mai sunan wannan sai ba mu sani ba mai sunan wannan ba mu sani ba mai sunan wannan to me za su sani mala'ika yana da ɗaki ne balle ya san tabarma balle san kujera mala'ika yana da gona ne balle ya san gatari balle ya san mala'ika yana cin abinci ne balle ya san turmi ya san tabarya ya san tukunya duk ba su san su ba suka ce mu Allah ba banda abin da ka sanar da mu abin da muka sani sai kai da ka da ka mu san kawai ba sai waɗannan to sai Allah ya nuna Adam ga ya mu suna waɗannan abuwa Adam ya yi ta faɗin wannan kaza ne sunansa aikinsa kaza ne amfaninsa kaza ne wannan kaza sunansa wannan sai suka yi mamaki Allah ya ku faɗi ku masa gaisuwan malanta sai suka faɗi suka yi annabi Adam jada, saboda bin umarnin Allah ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين فسجدوا سيدك سكي سجدا سو ملائكة sai iblis shi kadai labiya kun mina sajid shi bai yadda ya shiga cikin masu jira ba iblis yayi wa wa Allah laifi manya manya guda uku shi yasa Allah ya tsine masa ya mai da shi hanyar shigar da mutane masu shiga wuta duk sai ta hanyar suke shiga wuta uzu billahi hanya na daya anan ya ce labiya kun mina sajidina ya ki haɗa kai da jama'a to alfirgatu azabu tun da yake hada kai da jama'a ko zai gabu da azaba a wani wuri kuma sai ya ce menene ya sa ba kai jira iza martuk na baka umarnin kai su jira me ya sa ba kai su jira ba to ya ki bin umarnin Allah kaga biyu kenan wani wuri kuma Allah ce lima kharaktu bi yadayya me yasa ka ki su jira ga mutumin da na halitta da hannuna anan ya ƙi girmama abin da Allah ya girmama Allah ya girmama Adam ya yace bai yarda ba Allah ya ce Iblis ya shiga cikin jama'a sai jira wa Adam ya ƙi shiga jama'a yace bai yarda ba shaidan an ba umarni umurni jira ya ƙi bin umurni to wannan guda uku girman kai da rena wanda Allah ya girmama da ƙin bin umurni da rashin shiga jama'a shi Shi ne shine ya yayi aka tsine masa to shi ne kullum ake kawo mana kissar don mu guje na bayin Allah waɗanda Allah ya girmama kuma mu bi umarnin Allah ko mu gane amfaninsa ba ko mu shiga cikin jama'ar Allah mu haɗa kai da su warka umar wannan su ne laifukan da iblis ya yi aka tsine masa ake ake gaya mana kar karbi hali irin na iblis kullum mu zama masu tawali'u ba masu girman kai ba masu bin umarni ba masu kangare wa umarni ba masu haraka da jama'an kirki ba masu warewa ba mu خير منه خرجتني من نير وخرجت من طين قال فهب منها وما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين إبليس ميزا ناتي ناباك أمرنيك سجدا كي سجدا إذ أمرتك yace dalili ana khairu minhu wanda kace in masu jiran nan na fi shi karaktani min nerin wa karakta min din Allah ne za a nuna masa wani abu kafi shi ai Allah da ya san kafi shi da ba zai ce kai masu jira ba a ah. yace abin ce saboda wai ni ka halice ni da wuta wuta haske ne shi ko ka halice shi da tabo tabo duhu ne to haske ya fi duhu saboda haka na ƙi masu jida na fi shi ana khairun min malamai suna cewa arba'atun mulikatu lil abdi ana wa nahanu wa abi wa jaddi wato abin da yake halakar da dan adam ba kamar abu hudu ana nahanu abi wa jaddi ni ni to ka ne in kana buga kirji ke ni ni kai me kwanan baya kana ruwan mani ne ka shigo cikin uwarka na zaune tare da na najasa da fitsari har fiye da wata tara sannan ta fito da kai sannan kuma an ma kaɗan za ka zama na najasa kowa yana yana jin warin ka sai an tona rami an bulle ka tsakanin aihuwanka da mutuwarka ko kana ɗauke da kashi da fitsari duk inda aka ganka akwai su a cikinka kai wane ne za ka yi mana kiyan ni ni ana kenan wani hannu mu mu fulani ko mu kaza kaza ko mu royal family ko mu kaza kaza ko su wane ne wa abi wa jaddi baka san ubana ba wai ubanka ne kowa ya san ubana a kasar kai kowa ya san ubanka abi kenan wajaddi kai jikan wane ne ni jikan wane kai ga waye kakanka da duk waɗannan wato mutum ya zo bawan Allah ne shine kawai alfahari salmanul farisi yana ce in larabawa musulmi suna kirari su jikan wane su jikan wane abil islamu la abali siwahu izaftakharu bi qaisin aw tamimi yace in wani yana kirari shi dan wane jikan wane balarabe dan wane jikan wane sai yace ubana musulunci abinda nake alfahari da shi kenan musulunci cewa Allah ya girmama ka ya taso babban mala'ikan da ba kamarsa ya ba shi takardar da ba kamarta ya kawo wa mutumin da ba kamarsa wannan mutum aka ba shi umarni ya kai maka har gida ballik ma unzu ilika min rabbi an ba annabi umarni ya kai maka wannan takarda wanda ta taso daga fadan Allah ai an girmama ka to wannan girman bai ishe ka ba kan zama wa kai ji ka wani mushe ne ana khairun min yace karaktani min neri ka halice ne da wuta wa karakta min dini shi ko ka halice shi da ƙasa to wai menene ai bambancin wuta da ƙasa wuta da ƙasa da su ake rayuwa a duniya da iska da ruwa wuta tana auren iska ruwa yana auren ƙasa iska kuma tana taimakawa cikin waɗannan duka to idan ruwa da ƙasa sun aihu ɗansu ma zai aihu jikansu ma zai aihu duk ƙwayar da ka gani ka ci to ai ɗan wata ƙwayar ne jikar wata ƙwayar ce kuma duk ƙasa ce ta aife su amma wuta in za ta aihu za ta aihu amma ɗanta ba zai aihu ba duk motar da ka gani tana gudu ɗan wuta ne wuta ce ta aife shi tare da iska duk ba yana gudu dan wuta ne wuta ta haife tare da iska duk wata roba da ka gani duk wani kwano da ka gani duk abin da ka gani wani dai wanda ba tsiri ba yinsa aka yi to da wuta aka yi shi amma shi dai an yi shi an haife shi amma shi ba zai yi ba kuma shi dan wuta ne ba dan kasa ba ne dan kasa zai aihu amma dan wuta ba zai aihu shi dai an haife shi duk tabarmin nan da kuke gani na roba da banukan roba da menene duk motoci jirage duk wannan ba isa su aihu ba don ƴaƴan mutane ba ƴaƴan ƙasa ba to ƙasa ne mai albarka ubaraka fiya Allah ya sa mata albarka amma wuta ba can sa mata albarka ba eh, sai dai burika mun finne da man haulaha tajallin da Allah ya yi ba wuta ba ce Allah ne mai yawan albarka tabaraka din nan shine ya tajalli a kanta kuma da wannan tajallin da wanda suke kewaye da shi su ne mala'iku da annabi musa duk an musu albarka amma ba dai zatin mutane ake tana da albarka kamar kasar da aka ce buri wa baraka fiya wa qaddara fiya aqwataha fi arba'ati ayyamin zuwa lisani fargar tar na kun sun wasa barra kun sun kunna lil malaikati tasjudu li adam fa sajadu illa bi salami kun sajidi qala ma mana aka anta sujuda idza martu qala ana khairu min kharajta min narin wa kharajta min tin qala sauka sauka dama girman kenan in mutum ya girman kai zai ga wulakanci ki sauka sauka fita kamar min kamar min sammaina kamar min aljanna ta Allah ya kore shi saboda rena wanda Allah ya girmama Allah bai faɗa da bayinsa in ka Allah ya yi faɗa da mutum har ya fi shi da shi to ya girmama wannan kace kai baka yadda ba wannan na girmama shi na aike shi wajen bayina sunansa manzona in ka ce baka yadda ba wannan girman bai yi ban yadda ba sai da tuɓe shi ban yadda ba to sai ka zama kafiri dan wuta har abada idan Allah ya nada wali ya ce wannan wali na ne ni na nada shi ban nemi ƙuri'ar kowa bai jefa mini ba ban nemi mekas ba ban nemi bindiga irin na juyin mulki ba ni na da awina da kaina wanda duk yake zo ya yaƙe ne tuɓe shi man adali waliyan wad azan tuɓe harb to wannan sai mutum ya mutu ba imani saboda haka duk abin da Allah ya girma sai ka bi masa ka girma shi yanzu akwai sarakunan da aka sa mana a nan ƙasar manya-manyan sarakuna manya-manyan garuruka manya-manyan kujeru to in ka dubi zatin mutum kare yana shi ko ka ce kafi shi ilimi ko ka ce kafi shi kyau ko ka ce kafi shi shekaru duk ba zai kai ka ba Allah ya riga ya girmama shi da wannan irin girma dole ka bi zanen da Allah ya zana ka girmama waɗanda Allah ya girmama ta hanyar ta hanyar karatu ta hanyar ilimi a kenan karatu kenan ta hanyar mulki ka girmama su ko da kafi su shekaru kafi su ilimi don Allah ne ya zana wannan zanen su kuma su girmama ka ta hanyar da Allah ya baka sai yawan shekarunka ko yawan iliminka wanda Allah ce wanda Allah bai yarda girmama shi ba a cikin masu daraja <coughs> mai kudi Allah ce dole a girmama malami dole a girmama saraki amma bai ce girmama mai kudi ba a nan ya toshe wata hanya ne in an ce a girma mai kudi yadda ake girma malami da ba saraki to mutane za su zama barayi su yi ta satan kuɗi don su zama masu kuɗi a girma su man tawada li ghaniyin faqad zahaba sulusa dinihi duk wanda ya tawali mai kuɗi don kuɗinsa kawai to an kasa addininsa kashi uku an zubar da kashi biyu wanda haka a cikin manya duka shine wanda ba a bashi girma don kuɗinsa basara ke dai Allah ya ce a girma shi don jillullahi ne inuwar Allah ne mai bin kadin bayin Allah da dukiyar bayin Allah mai kiyaye su malami ko shi shine fajin Allah magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kudi shi shine babban mutum bayan wa'annan guda biyu Allah ce bai ce a gima mashi wa don kudin sa domin an yi haka za a koya mutane sata kenan kowa sai maza maza ya sata tara kudi shi ma ya zama kudi ta giwa mashi yadda ake gima giwa sarakuna da malamai wani sarar na kuma sun masa umar na kuma sun ma kullal mara ta juriya da fasidu ila bi lam yakun sajid qala ma mana ka ta je martu qala khairu min kharajta min nari wa kharajta min qala fa bin ha. kuma ya kullu ka ta takabbara fiya fita fita ba zai yiwu a barka a nan kana girman kai ba fita sauka kasa fakhruj minha innaka min as-sadirin an lalata ka an ba ta kai an marar da kai makaskasci duk wanda ya rena wanda Allah ya girmama yanzu ne zai zama makaskasci fala fadilun illa muqirru bi fadlihi ba wani mai daraja sai wanda ya ci annabi Muhammadu yana da daraja walillahi izzatu wa li rasulihi lil mu'minin girma duk ya kare daga Allah sai annabi sai mu'mini duk wanda Allah ya bashi girma dole ka bashi girma in baka bashi girma za ka kaskasta in kai malami ne tube ilimin ka ya zama da amfani sai kai ta karanta harufa ana ji amma ilimin bai da amfani ya tafi in dai ka rena wanda Allah ya girma ma in eh, innaka min as-sajidin qala mai wazifa an maka masu karɓar wazifa duk inda suke in sun yarda da wannan sharuɗa in an shiga ba a fita ba haɗa da wata ɗarika ba a ziyarar soli sai da suke tijaniya za a kula da sallah za a girmama iyaye za a yi wazifa za a yi zikirin juma ba a shan taba a ƙara tsoron Allah duk wanda ya karɓi wannan shari ko ba samu nasa nakawa ba na ba shi da daga shau tijjani ya je wurin waɗanda suka iya su koya masa lazimi da wazifa da zikirin juma da sharaɗin jafara قال قال انا خير منه خلقتني من نير وخلقته من دين قال باب منها فما يقول لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الساغرين قال انذرني الى يوم الاسد سيتي الله انا روقك ابن ابليس انذرني كداك تامني كرك متو الى يوم يبعثون هلانا تاشي قيامه abin da ya roƙa ke na wurin Allah nan yana yin wayo ne an dai tsine masa an ce masa duk da shi da masu binsa duka wuta za a kai su to in an ce an ja kwanansa har ranar tashin kiyama ai an gama aiki an gama hisabi mutum ya zo bayan hisabi ai ba za masa hisabi ba kaga ba mutuwa kenan ba hisabi saboda haka yi yayi eh, wani cewa a bashi har ruwa ranar tashin kiyama ja ba ne har tashin kiyama har karshen mutane dai an zinni ila an azul qara innaka minal munzirin ila yau mil waqtil marubi zan dakata maka har zuwa ƙarshen halitta shine ƙarshen wanda zai mutu shi iblis duk a tara masa azabar mutuwa ya yi gudu ya yi gabar ya gudu ya yamma ya gudu ya gudu ya kaza inda zai tsira ga mutuwa tana binsa ta ɗanɗana masa azabar da dukkan masu mutuwa suka ɗanɗana irinta abin mamaki kaji allah ya karbi addu'a ta iblis ma balle balle mutum saboda haka jama'a mu ta addu'a mu ta addu'a allah yana karban addu'a ai ta roƙon allah mugun halin mutum da mugun aikinsa ba zai hana a karbi addu'arsa ba ya dai iblis ya roki Allah Allah kuma ya karbi ya karbi fiye da rabi ya ce zuwa tashin kiyama Allah ce ba dai tashin kiyama har zuwa dai lokacin da mutane za su kare sai ya tsufa ya tsufa ya lalace sai Allah ya mai da shi mai shekara talatin ya tsufa ya tsufa ya tsufa ya lalace Allah ya mai da shi mai shekara talatin shi tsohon naji duk kara in naka mai muzari an dakata maka har zuwa karshen mutuwar mutane zuwa ga bautanmu Allah ya kara maka lafiya ya kiyaye ka sharrin masharanta me wannan tambaya yana cewa yana son ina roƙon shayi ya kara masa bayani game da Abu Talib yana son shayi ya kara mishi bayani game da Abu Talib na saboda ya ji wani malami na hudu maganganu akan Abu Talib na lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji ya buga babbar aya akan Abu Talib bar ayan da Allah ya buga wato Allah ya nuna mutane kamar yadda yake lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Abu Talib babban manzon Allah ya dan uwan babansa kuma ya tausasa masa ne mai masa dukkan alheri ne tun yana mai shekara takwas har ya kai mai shekara hamsin suna tare annabi na shekara hamsin abu talib ya rasu a makka cikin watan azumi irin wannan to dukkan alheri da dukkan kariya abu talib ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda allah ya buga aya nuna mutane shi ba shi da dangi lam yalid wa lam yulad amma sai abu talib ya kasa fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasa fadin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daga alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan ce na sani na tabbata addinin muhammadu ya fi dukkan addinan duniya amma ya furta la ilaha illa yi masa shaida da wannan kalima ne bai faɗa ba saboda haka sai ya mutu ba tare da ya faɗi kalmar ba amma abbas ya ce ya ji ya faɗa bayan annabi ya tafi da ya gaya annabi annabi ce to ni dai ban ji ba saboda haka yanzu ah, abu talib halin da yake ciki kenan zai dai shiga wuta muna fatan allah ya sauke masa wadanda sai talibai sun nema addu'a sun ce sun jarbawa suna sun shi musu addu'a allah ba sa jarbawa su duk mai neman bukata allah biya masu bukata albarkar alkur'ani da muke karantawa albarkar wata da muke ciki albarkar jama'a kirki da muke zaune tare da allah biya mana dukkan bukata sai addu'a to allah ji kanmu amin ya ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu da zaka shi wannan mu da alheri allah ji kan musulmi maza da mata rayayyu da matattuwar barka nan sallallahu alaihi Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mutuncin mu da addinin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya mana musulunci Allah ya karfafa musulunci Allah ya karya dukkan abin da baya son musulunci Allah ya karfafa musulunci da masu karfafa musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ba mu duniya da lahira ya kiyaye mu duniya da lahira masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu da bukatun su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتحة صلاة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل على رضي الله تعالى عنه أكرمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم قال ka ja kwana na ka dakata min ila yau yi ƙwazona kar mutu har ruwa tashin kiyama ƙara an zirina ka ƙara in naka min munzirin allah ce shi gana an dakata maka amma ba zuwa lokacin da kake so ba cewa sai tashin kiyama a sai dai ƙarshen mutuwa mutane kowa in ya ƙare mutuwa kai kuma ka mutu ƙara ma ka ta ne da aƙudan na musira da ƙara sai shaidan ya ce yanzu kam dai jayayya ta saura tsakanin shaidan da da ubangiji ƙara ya ce fai aka waita ni tun dai da kaɓatar da ni wato yana gaya wa allah tun dai da kaɓatar da ni da aqudan na lahum sira da kalmustani ya'yan adamun naka ko su ma sai na ɓadda su zan zauna ne a tsakiyar hanya madaidaiciya hanyar kaɗin nan kowa ya zo ce ba hanyar kenan ba sai nuna masa hanyar gefe hanyar ratse sun mana atiyar nan min bai da aidihim idan gaskiya da shirya sun zo ta gabansu sai in zo ta gaban nasu in zauna ce ba nan ne hanya ba wa min khalfi in ko sun zarce gaskiyar da shirya sai sun dawo baya ake samunta sai ce ku ci gaba ba baya bane ba ta tunan da zauna musu tawa in hana musu dawowa in sun zarce wa an aimanihim idan sun bar shari'a ta hannun dama su ko gaskiya ta hannun dama su sai su tsaya wurin ce ba nan ne hanyar ba hana musu samun shari'a din da gaskiyar wa ana imanin wa an ilihim haka zan dawo ta hanyar hagu in gaskiyar sun batta ta hanyar hagu ne sai dawo ce ba nan ne ba hanyar ga hanya nan a nuna musu hanyar bata wa ana imanin wa an shama'ilihim ta tajidu aksarar shakirin ba za ka samu yawancin 'yan adam sun zo musulmi suna masu godiya gare ka ba ibn abbas ya ce alhamdulillah tun da bai faɗi sama ba bai faɗi sama ba sama nan ne ƙofar rahama wada ta ji da aksarar shakirin ba za ka samu yawancin 'yan adam sun zama masu gode maka masu musulunta ba قال لمن اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين sai Allah ya gaya Iblis fitare fitare kana korarre kana abun nisantarwa ga barin rahamata fitare madhuran abun kaskastawa laman tabe ka minu dukkan wanda suka bi ka ba ka ce yawancin yan adam za su bi ka su bar ni ba to duk wanda ya bi kan bi yawan ko la'amla anna jahannam minkum ajma'in wallahi zan cika jahannama da ku da waɗanda suka bi ka din daga cikin 'ya'yan adamu da shedanun naka to sai na cika jahannama da ku wa ya adam uskun anta wa zawjuka fa أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه gama shirya من الظالمين شكرا أنقم شريعة آدم ذا أكيشي جيران الجنة أني مسمتشي da haka na hagun hawa'u kenan allah ce ku shiga aljanna ku an ce yan kore su su bar sama su bar aljanna wannan an ce su shiga aljanna ya adam ya kai adam uskun an zo jikar janar ku shiga aljanna ku natsu ku shiga aljanna ku natsu ku kula min haisu shi ituma duk abin da ku gani aljanna na ba ku ku ne ku ci ta ko ina komi da ke aljanna na ku ne wala ta garaba yi shajarta amma banda wannan bishiya ita karku ko kusa da ita balle ku ci 'ya'yanta wala ta garba hal wata kuna min zalimin idan ba kun kuskura kun ci a cikin bishiyar nan ko itaciyar nan za ku zalunci kanku domin za ku ga yadda ba ku aso فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين bayan an yi haka sai shaidan ya shiga yana musu wasu wasi me ya gaya musu ya ce ai wannan hazi shajaratul khuldi kenan mulkin la yamna wannan abishar ita ce bishiyar dawwama duk wanda ya ce abu a cikin tauhidi wannan gidan ya dawwama kenan ba zai fita ba har abada kuma ita ce bishiya ta mulki ko ko bishiya wanda za ta mai da mutum mai kama da mala'ika da kuma mulkin da ba zai tsufa ba to haka dai yana jan su yana jan hankalin har ya saukar da su a cikin bukatarsa ina zai zo nan gaba dalle ma bai gurgurin har ya saukar da su cikin bukatarsa suka ji maganarsa suka ci suka ji rudin da ya rude su suka yaudaru ah, wa kudamin ha wa kudamin haisu shi tuma wala la taqrabu hadhihi shajarata wa takuna min adh wasu wa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuriya an ma fi sawatima ashe ya yayi wannan ne don ya bayyana musu ya tona musu asiri ya raba su da suturan aljanna saboda suna cikin suturan aljanna ne wata irin sutura ta haske mai kyau ah, liyubdana ma wuri an nasa watima saboda ya tona musu asiri ya bayyana musu abin da yake ɓoye na al'aurarsu al'aurarsu ta zama ta mutu fili ba abinda da mutum yake yi kamar a yaye masa al'aurarsa abinda mutum baya so kenan saboda mutuncinsa shi mutum din wa ƙara ma na he kuma rabu kuma an hazi shijarati shi ɗan ce ai ba ku bai hana mu cin wannan bishiya ba illa an mara kai, don wai kar ku zama masu mulki guda biyu malikai ni kenan ko ko kai ne masu kama da mala'iku ah, ma nahayakuma rabbukuma an absirati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wai don kar ku dawoma domin wannan bishiya ita ake kiranta shajaratul khuldi wato bishiya kenan ta dawwama kowa ya ci zai dawwama a wannan gida na aljanna وقاسمهما إني لكما qasamahuma inni lakuma la minan nasihin yace wannan bishiyar kowa ya ci wato ita ce shajaratul khuldi kowa ya ci zai dawwama kuma zai samu mulkin layim ne mulkin da baya tsofa fa dallahu ma bi ghururin sai shedan ya saukar da su da rudinsa ya saukar da su kan yadda suka yadda da maganarsa fa بغرور فلما ذاق الشجرة بدل لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناديهما ربهما ألم أنهكما تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين شيطان يا da ra'ayinsu zuwa shawararsa sun yarda da ita saboda yaudara rudi Allah ya kiran Allah yana kiran shaitan gharur wa gharrahum yawan yaudara faran ma za ka shajarta da dai ya yaudare su din har suka ɗanɗani wannan bishiya wanda aka hana ko kusa da ita kar aje badallahu ma sau'atu ma sai su turunsu sai suka fita daga jikinsu sai al'aurar su ta fita wato ba abin da aka rage irin wancan sai dai farce na hannaye da na sawaye shine asalin sutura na can amma mai haske ba kamar wannan farcin da ya zo duniya ya yi baki ba falan eh, ma za a ga ta ba dallahu ma sauƙatu ma wadda fi sai suka zama ya simani alaihi min janna suna yanko eh, ganyen aljanna suna mannawa akan al'aurarsu duk bishiyar da suka nufa za su karya ganyen ta sai ta musu tsawa sai da aka yi sa'a suka samu bishiyar tin suka ɗauki ganyenta suka manna falamma wa rafiqa yaqsimani min marqil janna wa rabu ma da Allah ya ga suna wahala na karya ganye suna manna jikin su gaban su da bayan suna manna ganye saboda su samu abin da zai rufe musu al'aurar su suturar su walamma za karshen da badallo ma sau'atu ma rafi ga yaqsimani min marqil janna wa nadihuma a lokacin da ubangiji su nadihuma sai ya kira su alamanna kuma an tilku mashajarati me ya jawo muku wannan sutura ta gudu ta barku kuke neman ganye suna kuna mannawa a jikin al'aurarku A alamanna kuma an tilku mashayarcin cin kamfa na hana ku kar ku kusaci wannan bishiyar ba balle ku taɓa wa kulla kuma inna shaitan la kuma a mu mubin ba na riga na gaya muku wannan makiyinku ne kar ku yarda da maganarsa kar ku yarda da shawararsa wannan makiyinku ne shaidar duk abin da makiyinka ya gaya maka to akwai cutuwar a ciki nasihar da ya maka duka akwai cutuwa a ciki ba gaya muku ba a ramana kuma an turkuma shaidati wa kullum kuma inda shaidan na kuma a dubu mubin na gaya muku shaidar da makiyinku ne mai nan kiyayya wata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gamu da shaidan ce a ya iblis ina za a yace dama wajen kaza ne wai wajen annabi zai je me zai kai ka waje ya ce don kai min tambayoyi eto eh, to zan tambaye ka wa ka fiƙi don na san duk yan adam ba ka son su kana gaba da su ko wai annabi ya fiƙi daga ni sai wa ce sai sarki musulmi adali daga shi sai wa ce sai attajiri mai tawali mai yawan kyauta daga shi sai wa ce sai mumini mai kyakkyawan tuba daga shi sai wa sai ah, fasiki mai yawan kyauta daga shi sai wa ya ta lissafi dai yana fara masa yana fara masa har ya ce masa mashayin giya mai yawan neman mata mai kaza kaza mai kaza ah, ah, bai kirga waɗannan ba sai daga ƙarshe sai ya ce sai wa ce sai mahaddacin alƙur'ani sai mai sallah da daddare mutane suna bacci ya lissafa masa dai eto eh in za ka tafi wani wuri suwaye suke raka ka sai ya ambaci waɗancan mashaya giya masu neman mata masu abu kaza masu abubuwa ne masu muni saboda aka shaɗan dai maƙiyin mu ne bayyanan ne mai bayyanan ƙiyayya abin da isa Allah ke gaya mana wannan ko a nan duniya ya zama kai ɗan sarki ne na babban gari sai wani ya kutu-kutu aka tuɓe babanka aka kai shi kurkuku kai kana ƙarami baka sani ba ko kana goye sai babanka aka sake shi daga kurkukun sai ya dawo na cikin fama da talauci ba wurin zama ba abinci sai wahala sai aka ce maka ga wanda ya jawo ga babban gidan nan na fada da nan ne gidanku amma ga wanda ya jawo muku tsiya wannan ya za ka yi da shi ai ya zama ƙiyi to shi ne allah ke gaya mana shaidan fa makiyinku ne bari in gaya muku yadda ma da ubanku da uwarku tona musu asiri ya raba su da suturan aljanna ya zama suna manna ganye sannan aka saukar da su daga aljannan ko da ke dama haka ne nufin allah domin allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan bai ce inni ja'ilun fil jannati khalifatan yayi wannan ne dan ya mana wa'azi karka yadda da kanka duk aikin da kake mai kyau karka yadda da kanka sai ran da kaga ka shiga cikin aljannan tukuna ka ja babban numfashi ka ce alhamdulillah a matukan kana duniya to ka tuna babanka adam da mamanka hawwa sun shiga cikin aljannan shaidan ya sa an fito da su to kai kuma ga kaga shaidanin kuna kuna kuna saduwa da juna to kai hankali faran ma za ka shede ta badalla ma sau'atu ma da fi qais wa ilayhi marjil janna وناديهما ربهما لمن هكما عن الشيرة وقل لكم إن الشيطان لكم عدو قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين annabi adam da matarsa sai suka ce ya allah ya ubangijin mu wallahi mun cuci kanmu ka gaya mana kar mu kusaci wannan bishiya kuma ka gaya mana shaidan makiyin mu ne mu muka zalunci kanmu muka saurari nasihar makiyin mu muka yi abin da ka hana allah mun tuba mun tuba ka yafe mu mun yi laifi mun tuba ka yafe mu wa talaqi adam min rabbi kalimati fataba alaihi to da ya faɗi haka wannan kalimomin sai allah yi masa gafara domin a cikin su ba haje wa sai adamu rabbahu fagawi amma su horon rabbuhu to da suka yi wannan sai ya zama laifi gare su ubangiji ya yi wannan ne don yi mana wa'azi wato in ka jance wani annabi ya yi wani abu mai kama da laifi to misalinsa kamar wani wuri ne inda ake shiga wani tabo mai datti mai kashi mai fitsari to sai wani babban mutum sai ya sa takalmi irin takalmin nan da yake kaiwa har tsakiyar kafa sai ya shiga cikin wannan taɓo mai wari mai ƙazanta ɗin nan shi kan in ya je ya zare ƙafafuwansa daga cikin wannan takalmi mai ya taka babu to isma kenan masu mi kenan shi ko ya taka waɗannan abun da suke gani ya taka ƙazanta ƙafafuwansa takalman ne suka yi kazanta ba kafafuwansa ba amma kai da za ka shiga ba takalmi ba sai ka tabbato shi wancan yaya ya yi ai da ya fito wanke takalmin ya yi to kai ma kenan balle kai kenan sai ka koya musu tuba tuban nan to shi ne abin yin mu mu yayan adamu ba mu da wani karfi kamar tuba allah ya ba mu karfi guda biyu ƙarfin tuba da ƙarfin niyya tuba baka da iko ka koma ka gyara abin da ka bata jiya ko shekaran jiya ko bara balle ka bara waccan baka da iko <coughs> Allah zai baka ƙarfin ƙarfin tuba in ka ce Allah Allah na tuba astaghfirullah Allah na tuba duk laifin da na yi tun ba daga ta har kawo yanzu Allah na tuba kai min gafara shi kenan sai Allah ce je kana yi maka gafara sai Allah wasi'ul maghfirati mai yalwan gafara ne sai ce duk abin da kai na yi maka gafara kamar yadda ka nema dama na ce ni ina karban tuba ka tuba to na karba na yi maka gafara shi kenan sai sabon littafi kuma za a sa a gaba sannan kuma baka da iko ka shiga gobe ka yi aiki domin gobe ba ta zo ba baka da iko ka shiga baɗi ka yi aiki domin baɗin ba ta zo ba amma sai Allah ya baka ƙarfin niyya mai kyau in kasa sa niyya mai kyau niyya ta mumini kairun min amalihi sai niyya ta wuce gaba ta yi taimaka aiki kamun ka je niyya mai kyau shi ke kawo aiki mai kyau wani ga yasuwa ne wana ne kuma rabu wani mana kuma gara rabbana zalamna an fusuna wa yin lamta firna allah inda ba kai mana gafara ba wata rahama allah inda ba kai mana rahama kaji kanmu kai mana gafara kaji kanmu ba ne kuna ne min kasirin lalle wallahi za mu zama cikin wanda suka yi asara Allah ce shi kenan yi na riga na ba alai ina wata tawwabur rahim Allah ce na yi masa gafara domin ni ne mai yawan gafara mu istighfari jama'a mu istighfari mu istighfari annabi yana ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar la na hu duk wanda ya tuba daga zunubi Allah zai mai da shi kamar bai taba yi ba shi Allah mawadaci ne da ka tuwo zai ce shi kenan ya yafe domin dama zunubin naka ba zai cuce shi ba saboda haka mai ta istighfari mai ta tuba saboda haka tuba ɗaya in kayi Allah zai yafe maka dukkan zunubanka in kuma kayi da yawa sai Allah ce maka to ina son ka inna Allah yuhibbu tawwabina ina son masu yawan tuba amma da hankali ta istighfari tuba wa Allah sa Abubakar ya rawaci hadisin ma asarra ma istighfar wa law ya marra ce wanda ya zunubi ya tuba ya sake zunubi ya tuba ya sake yin zunubi ya tuba ko rana ɗaya ya haka sau saba'in ba za a rubuta cewa ya ki tuba ba a ya tuba dai adu wadda kun filabin mustapha wa mata'un na'in ƙwala biku babukun adu allah ce ku sauka dai wato da adam da hawa'u da iblis da kuma macijin da ya masa hanyar shiga yaje ya da su duk da ku sauka ku sauka ba su kuma libadin ado ku je ku ta gaba da juna saboda haka yan adam suke gaba da junansu shedan yake gaba da su maciji yake gaba da yan adam dan adam ma suke gaba da maciji wa lakum bi dardi mustaqarrun wa mutawil lahin na riga na shirya muku wurin zama a ƙasa kuma na shirya muku dukkan arzikinku a ƙasa ubangiji bai turo wata dabba ko wani mutum a duniya ba sai da ya shirya masa inda zai zauna da iskar da zai shaƙa da ruwan da zai sha da nonon da zai sha in mai shan nono ne da abincin da zai ci da abin da zai aura idan zai isa balaga sai da allah ya gama wannan kamun ya kawo shi shi dan adam kuma da ya zo ɗin shi bakon allah ne allah ne ya ɗauko shi daga babu ya kawo shi akwai to sai allah ya ɗauki nauyinsa saboda karamci duk wanda ya zo duniya bakon Allah ne Allah ne ya ɗauko shi daga babu ya kawo shi saboda haka ne Allah saboda karamcinsa ya ɗauki nauyi ko ka saɓe shi ba zai fasa ba ko bi kafircinka ba zai daina baka iskan da zaka shaka ruwan da zaka sha abincin da zaka ci don kai bakonsa ne to amma lahira sai ka shirya ka nema wa kanka a cikin aljihunka zaka sauka a lahira ba a cikin aljihun kowa ba kuma ya nuna maka yadda lahirar take fassar da layati ya yi maka bayani filla filla yadda lahirar take wanda ya dauki hanyar dama ga abin da zai rika yi yana bin hanyar kenan har cikin aljanna har ma wajen Allah ga kuma wanda ya dauki hanyar hagun ga yadda hanyar take ga munin ta yadda yake kana binta a'udhu billahi har cikin wuta har aje cikin la'anar Allah Allah kiyaye komi an riga an fara mana ah, قد فصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يفقهون هكذا قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون saboda haka ne masu cewa a ƙayyade iyali saboda abinci a ƙayyade iyali na duniya saboda abincin zai za su yi duniya yawa ruwa ma zai ƙare don mutane za su yi yawa a'a allah ne ya kawo mutanen bai kawo su wasu da ya shirya musu komai da komai shi allah yau shi ruwan shan zai kare kwanan su bai kare ba sai ran da kwanan kowa ya kare arzikin zai kare a duniya ba da sauran numfashi ba da sauran ruwan sha ba da sauran nonon da zai sha ba da sauran abincin da zai haɗe ran da nan duk suka kato ran nan ba zai kwana ba zai mutu an diga an janye arzikinsa kenan zai mutu amma babu abin da zai gagari allah cewa ga mutane za su yawa har a kasa samun gonaki a kasa samun abinci a kasa samun ruwan sha ina ai allah ne mai kawo waɗannan duka ya riga kuma ya gama musu shiri ولكم من الأرض مستقر ومتوى ku zauna يونا وفيها تموتون ومنها تخرجون وزونا أكن قصنا a nan za ku rayu mai yin shekaru mai yin watanni mai yin kwanaki mai yin lokaci duk dare a kan ƙasan nan za ku rayu ya ta yauna a cikin ƙasar za ku rayu wa ya ta mutu na kuma bayan ƙasar za ku mutu wa minha na kuma cikin ta za a gunne ku kuma ranar tashin kiyama ciki za ku fito min ha ku wa nu iduku wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ƙasar na halicce ku kuma a ƙasar na zaunar da ku kuma cikin ƙasar za a tona a gunne ku kuma daga cikin ƙasar ne za a fito da ku ranar tashin kiyama ya

قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا كو ين أرم يا كو يا ين أرم إن الله قد حقيقة libasa. عليكم لباسا كما ne بياني يا أبنجي tufafin aljanna dai سولة بودا إيا iyayenmu daga aljanna sun manno ganye sun sauko duniya to ya aka yi ne daga baya allah ce ai na riga na saukar muku da tufafi wanda zai ɓoye muku al'aurarku da wanda za ku yi ado da shi duk na riga na saukar muku kadazin na liku libasan idan mai ilimi ya yi magana duk an na yi masu ilimi an tambaye su meye ma'anan wannan sun ce ba su sani ba sai ce allah adam sai su koma wajen allah su sake tambaya mu dai rigunan da suke jikinmu a ganinmu masaƙa ne suka saƙo maɗinka suka ɗinka muka sa amma Allah ce shi ne ya saukar mana da su ya za ka yi jayayya da shi a can wani wuri kuma ya ce ya saukar mana wa an zara lakum min al'ami samaniyata azwajin ni na saukar muku dabbobi guda takwas raƙumi da matarsa bujimi da matarsa wato saniya kenan rago da matarsa tunkiya kenan taure da matarsa akuya ke guda ta kwaɗina ni na saukar muku da su muku a gani mu kullum ta matar raƙuma ita take aihuwan raƙumi saniya ita take aifan saniya tinkiya take aifan tinkiya ah, akuya take aifan akuya amma Allah ce ya saukar mana da su daga sama ne ba sai ka bi Allah ka tambaya ba kai dai a ganin ka kullum su suke aihuwan junansu a nan ƙasa riguna kuma maɗinka ne ah, masu saƙa ne suka saƙa madinka suka ɗinka muka samu riguna amma Allah ce shi ne ya saukar mana da riguna wanda za mu rufe al'auranmu da shi da kuma rigunan da za mu yi ado da shi duk Allah ya ce shi ya saukar kuma haka ɗin ne duk abin da gane jikinmu da Allah bai saukar da ruwa a ƙasa wani abu ya tsiro ba da ba mu samu riguna ba ashe kenan daga saman aka sauko da su ko da yake sun yi ɗan yawo kamun su iso kanmu an saukar da ruwa a sama ruwa ya jika ƙasa ƙasa ta fitar da wani abu kore mukdarra kore sannan ya tashi ya yi wani abu ko auduga ko wani abu ne da ake yi tuwafi da shi sannan ya koma wajen masu masu noma suka yi masu cin auduga masu nemo yadda ake fitar da abubuwa a haɗa kaza da kemikal da kaza kaza a yi mana riguna da zannuwa da shimfiɗa amma duk dai daga Allah ne abu yake don ba su da iko su yi wani motsi sai Allah ya motsar da su kuma su da wani irin tunanin da za su yi mana riguna din sai Allah ya sa musu tunanin yin haka din warishan wa libasan taqwa ni na saukar muku da riguna libasan yuwari atikun mai rufe al'auraku al'auran namiji akwai mughallaza akwai kuma wadda ba mughallaza ba wato tsakanin cibiya zuwa gwiwa shine al'auran namiji wanda dole ne dole ne sai an rufe wannan gurin dole ne al'auran mace kuma duk jikinta al'aura ne sai da intana cikin gida an yafe mata ta, zauna ba da, rufin kai ba ba da lullubi ba a cikin gida amma duk jikinta al'aura ne kuma da mata da maza da bayi su kuma daga cibiya zuwa gwiwa ko da matan ne amma ana son rufe jiki kuma akwai riguna na ado wanda za a sa ranar juma'a ko ranar ranar juma'a ko ranar idodi ko ranar taro domin wata rana sai na umaru ya dauko riga mai tsada mai tsada ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga riga da dauko maka wajen dillalai ya kamata ka riƙa sa wannan wajen zuwa juma'a ko zuwa idi ko ko zuwan baki. annabi da ya dubi rigar ya ga tsadanta sai ce ai ba mai sa wannan riga sai wanda ba da rabon lahira saboda tsadan rigar sai sai namur ya mayar ya mayar wa dillali na allah ya kawo fatahi aka yi ta kawo kaya iri iri hadiyya wajen manzon allah sai ya kawo kayan waɗannan riguna aka ba shi kyauta <clears throat> zuwa da sai ya rabar wajen rabarwa sai ya aika wa sai namur guda ɗaya sai na ya ɗauko riga ce ya da ai wannan riga wanda ka yi magana kan ta ne wanda ka ce ban da mara rabuwa lahira ba mai sawa wajen to ai kana da dan uwa makka wanda ba musulmi ka aika masa da ita mana kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya ladabtar da mu kar mu damu da yin manyan riguna mu ki karatun alkur'ani mu ki karatun sunna mu ki yin jihadi a lokacin da an ta alfahari da riguna yau shi za su haddace mana qur'ani da yake hannun mun nan yau shi za su haddace mana wannan hadisai na sunnoni da suke hannun munna yaushe za su yi mana jihadi mu samu musulunci ya danne kafirci ya karya shi da sun yi alfahari da yin manyan riguna kamar yadda ake yanzu ha kuma annabi ya ga wani mutum ya yi babban gida ya wuce ta wuce waye wannan sai aka ce yaro sulu aiwa ne sai ya rai bai ce komai ba sai ya ɓata rai sai in mutum ya zo gaisuwa sai ya gaba fiska ba a bashi fiska kamar da sai ya kukan abu wajen sahabbai ni ban sa abin da yi wajen mai gida ba ba na samun fuskansa yanzu sai suka ce ah, ko abin ya shafi babban ginin nan naka na kofar gidanka ne domin mutanen muna wucewa ya tambaya waye mai wannan ya nuna dai kamar bai so ba amma bai magana ba kadai sai je rushe gidan annabi yana wucewa wuri ina mai babban kofar eh, gidan nan sai ya ga kamar aramin baka so ya rushe to ka ga nan domin da ya rushe din